ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na asabar yau 20 ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 da kuma yake daidai da 25 ga watan 6 miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul kafi a gabanin shiga karatun kamar da muka saba akwai tambayoyi da za mu ansa akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da azumin tsofaffi kuma mai yasa aka keɓance shi sai tsofaffi to ai babu wani azumin tsofaffi ballantana harka ce me yasa aka keɓance shi ba wani azumi da aka keɓance wa tsofaffi su tsofaffi ma ai idan har ya kasance azumi yana wahal da su rangwame ma aka samar musu ba wai a ware musu wani lokaci a ce nasu ne ba kawai su za su yi azumi a cikinsa wannan babu shi a musulunci sai kuma wanda yake cewa idan ba a yin tawassuli da zatin wani mutum ya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tawassuli da mala'ikun nan guda uku a du'a'ul istiftah yana nufin Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim wannan hadisi ne sahihi hadisin muslim wanda ya ruwaito daga Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce annabi ta ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bude sallar dare da wani addu'ar Allahumma rabba jibril wa mika'il har zuwa ƙarshe to ban san ina aka yi tawassuli da mala'iku ba a cikin hadisin ko ban sani ba ko bai haddace hadisin ba ko ku a'a wani ne ya ji ya faɗi haka amma hadisin abin da ya ce Allahumma rabba jibril ya yi tawassuli da rububiyar annabi sallallahu da rububiyar Allah ta'ala ga jibrilu da israfil da mika'il ba wai da shi israfil ba bai ce Allah dan israfila da mika'ila da waye ba cewa ya ubangi ya Allah ubangijin israfil da mika'il sauraka yayi yayi yayi yayi yabi ubangiji ne da rububiyarsa ga waɗannan mala'iku guda uku waɗanda su ne shugabannin mala'iku kuma kowanne daga cikin su ubangiji ta'ala ya danka masa wani abin da yake da alaka da rayuwa jibrilu alayhi salam Allah ta'ala ya danka masa abin da ya shafi saukar da wahayi ga annabawa da wahayi kuma rayuwa ce ta ruhi rayuwa ce ta zukatan bayi Allah ta'ala ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman israfil ubangiji ta'ala ya wakilta shi da ya yi busa cikin busar da zai yi akwai wacce idan ya yi ta duka wani mamaci zai tashi saboda haka ta sanadiyar wannan busa ubangiji ta'ala zai dawo da kowa ransa daga shi ma wannan wani abu ne da yake da alaka da rayuwa haka da mika'il wanda ubangiji ta'ala ya mallaka masa ko ya wakilta shi ga abin da ya shafi saukar da ruwa kadawar iska da saukar ruwa da waɗannan duk abubuwa ne da suke da alaƙa da rayuwar ɗan adam ba ma ɗan adam ba da dabbobi duka to ya yi addu'a ya roƙi Allah ta'ala da rububiyarsa ga waɗannan mala'iku sauraka babu wani abu na tawassuli da zatin su mala'ikun Allah abinda annabi sallallahu alaihi ya yi tawassuli da rububiyar Allah ne ga waɗannan mala'ikun sai wanda yake cewa dan girman Allah a ga a yi masa bayani kan salatu tasbih to ban san me yasa yake hadawa da girman Allah ba ko dai ya san mun taba yi ko ko bai sani ba in ya san na taba yin wannan dogon magana dogon ansa na taba yi a nan gurin a cikin surat tafsir suratul nahl saboda ka in ya san mun yi to dan girman Allah ya koma wannan tafsiri ya je saurara zai ji ansa sa a ciki bai kamata ya matsa sai mun saki masa wata ansa sabuwa ba tare da cewa akwai ansar tana nan ko ba canza ta dai ba kuma duk wata ansar yanzu zan bayar ba zan tsaya in tsawaita ta kamar yadda ya tsawaita bayani a wancan karan ba saboda haka shi ma ya koma ya saurara sai wanda shi kuma yake tambaya game da a batun da muka yi a lokacin da muka yi maganar waje da hata gurgu fi ainihin hami'atin cewa ranar ba ba ita ce ke faduwa a cikin idan ruwa na tabo ba domin rana ba faduwa take ba tana yawo ne a cikin sama fi falakin yasbahun kullum fi falakin yasbahun to shine yake cewa to ya za a hada wannan maganar da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa rana tana faduwa a karkashin al'arshi tana sujjada sannan ubangiji ta'ala ya mata izini ta kuma komawa ta fito ta inda ta koma ta fito ta inda ta fito har sai lokacin da ubangiji ta'ala ya so rana ta fito ta yamma to a lokacin ubangiji ta'ala zai ba ta izinin ta fito ta yamma wani hadisi ne sahihi hadisin abu zarar gifari yana cikin sayol bukari na sallallahu sallama yake cewa da shi a tadiri aina ta shams ka san inda rana take faduwa ya ce allahu wa rasuluhu a'lam to shine yace da shi ta'ti wa tasjudu bayna yaday tahta al'arshi bayna yaday Allah tana zuwa kullun ta yi sujjada gaba ga ubangiji a ƙarƙashin al'arshi sannan ubangiji ta'ala ya zallaha sannan ya mata izini sannan ta saki hudowa daga inda ta hudo a jiya wani hadisi tabbatacce ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba cewa tana ba faduwa kalmar sakata yayi amfani da kalmar gurubi ne ta gurubu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara gurubin da cewa sujjada take yi tahta al'arshi duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari mun yarda da shi kamar yadda duk abinda Allah ta'ala ya saukar a littafinsa mun yarda da shi koda ko ba mu san hakikanin ya yake faruwa ba da rana da wata duk suna sujjada ga Allah kamar yadda mutane wasu daga cikin mutane suke yi wa Allah sujjada to haka rana da wata da taurari da duwar watsu da itatuwa duk suna sujjada ga Ubangiji ta'ala alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamar wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan nas وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ubangiji ta'ala a wannan aya ya gaya mana cewa ashe baka gani cewa waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa duk suna yi wa Allah sujada ba washamsu wal qamar da rana da wata suna yi wa Allah sujada wan nujumu da taurari wal jibalu da duwar watsu washajaru da itatuwa wato bishiyoyi wadda wabo da dabbobi duk suna yi wa Allah sujjada wannan bishiyoyin da kake gani a tsaye to suna yi wa Allah sujjada duwar watsu da kake ganin su a kafe suna yi wa Allah sujjada dukkan wani abu wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ya sujjada su take irin tamu ce da ake tafiya akai goshi kasa ko ku a'a wata sujjada ce da ubangiji ta'ala shi ya sanya take don haka ba sujjada ce irin ta mutum da ai a ganin idanka baka ga sanda bishiyar kofar gidanku ta faɗi ta dungura kanta ƙasa ba baka ga sanda wani dutse da ka sani gashi a kafe baka ga sanda yake sujjada ba amma ubangiji ta'ala ya ce suna yin sujjada ya sujjada su take ubangiji ta'ala shi ya bar wa kansa sani don haka wannan sujjada ta rana Allah ta'ala ya faɗe ta washamsu wal qamar ya ce suna sujjada amma wannan ba shine faduwa a cikin kamar yadda faduwar da mu muke magana irin ta ba yanzu idan na ce da kai itatuwa ba sa faduwa suna sujjada kuma Allah ta'ala ya ce washajaru ba za ka ce min yaya za ka ce itatuwa ba sa faduwa ba gashi kuma Allah ya ce suna sujjada na yadda suna sujjada amma ba sujjadar da da take da alaka da faduwa ƙasa ba wannan abu ne wanda ubangiji ta'ala ya faɗe shi kuma shi ya san hakikaninsa kuma mun imani da haka to wannan shine abin da yake faruwa ga rana amma abin da aka aka abin da ilimi ya nuna kamar koda maganar da muka faɗa ai ba magana ta bace na garanto magana ibnu kasir magana ibnu kasir kuma kuma ita ce maganar kowane ma malami cewa a hakika ba wai cikin taban take fadawa ba iya ganin sa ne yake ga kamar yadda kana zaune a ka hango rana sai ga kamar ta tafi fafaduwa idan ruwa ne a gabanka sai ga kamar iya cikin ruwan ma ta fada ko cikin gidan daji ko cikin duwar wasu wannan a ganin idan ka ne amma ba haka ba dawowa take shi yasa sanda za ta fada a kasashen gabas mu kuma nan muna ganin ta su kuma can sun ga ta fada amma ga ta nan muna ganin sanda za ta fada a nan mu ma waɗanda suke gaba da mu suna ganin ta saboda haka haka take yawo ba wai ba wai faduwar take ba amma sujjada da take wa ubangiji ga al'arshi karkashin al'arshi wanda ubangiji ta'ala shi ya barwa kansa sani mun yi imani da abin da ya faɗa da kuma abin da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka faɗa ya faɗa sai wanda yake tambaya game da karatun Fatiha yayin da mulimai yake bayyana karatunsa magana mafi inganci cikin maganganun malamai yayin da limai yake bayyana karatunsa to ba sai ka karanta fatiha ba abinda yake wajibi a kanka a lokacin shine sauraron karatun liman idan liman yana karatu kana jin karatunsa to a matsayin da ka na mamu sai ka saurari karatunsa karatunsa shine karatun ka kawai da zuwa hadisin jabir wanda malamai sun hassana shi ban kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a wanda duk yake tare da liman karatun liman shine karatunsa malamai da yawa sun ɗauki wani hadisi a kan karatun da ake bayyanawa kana jin karatunsa to wannan shi ne kai ma karatunka fatiyarsa ita ce fatiyarka saboda haka ba buƙatar kai ma ka ce sai ka karanta yayin da shi kake jin nashi karatun wannan shi ne ita ce magana mafi inganci kuma ita ce za tafi tafiya da daidai da faɗar Allah ta'ala wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun yayin da aka karanta alkur'ani to ku tsaya ku saurara ku kasa kunnanku watakila ku ai muku rahama wannan yayin da kake jin karatun qur'ani na liman to wajibin da yake kanka shine sauraron sa a yayin da baka jin karatun sa kuma saboda ko dai yana yin ko dan sallah ce sirriya a asirce ki karatu ko kuma a kana gurin da karatun sa baya zuwa inda kake ko da kuwa sallah ce jahariya ana bayyana karatunta kamar magariba ko isha'i ko asuba amma kai ka tsaya inda baka jin karatun to daidai take da sallar sirriya a gurinka za ka karanta fatiha domin aiki da hadisin da ya wajabta karanta fatiha irin wannan yanayi wadda ita ce magana tsakatsakiya daga cikin maganganun malamai da suka yi ba wacce ta ce kada ka karanta kwata-kwata ba kowane yanayi ko kuma wacce ta ce ka karanta kowane yanayi ka karanta fatiya ba a wani ita ce tsaka-tsaki akwai inda za a karanta akwai kuma inda ba za a karanta ba sai wani wanda yake tambaya game da wasu da suke ce ma wasu bayansu ce su bayansu ne ya ce kamar a cikin fulani akwai ƙabilar da fulani ne suke ce wasu fulanin bayansu ne har ma ba sa auratayya a tsakaninsu saboda wannan to maganar wani ce ma wani bawansa ne ɗayan biyu ne ko dai ta siga ta wasa irin abin da aka sani ana yi tsakanin bare-bare da fulani ko yana ce kowa bawansa amma an sani wannan barkwanci ne da wasa ba wai yana nufin da gasken bawan nasa ba ne in bawan shi ne ba sai kama shi bai tafi da shi ne bawan kare ka gan shi ai shike da sai ka dauke shi ka kama kayan ka halal ne ka daure shi ma in yana gaddama ku tafi da shi to yadda shi ba zai kama ka ba kai ma ba kai kama shi ba sai dai kawai ai wasa da dariya a tafi wannan ba wani abu a cikin sa amma idan har ana yi ne ta sigar wato kaskantawa ta yadda abin zai yi tasiri har a zamantakewa kamar yadda mai tambayar ya tambaya wani ba zai iya ba wani aure ba ko shi ba zai aura a cikinsu ba saboda yana ganin shi shi nashi tsatsan ko nashi asalin ya fi na wancan saboda haka ba zai taɓa yadda auratayya ta haɗa su ba to wannan ya saba musulunci wanda ya shiga aikin jahiliya ya shiga aikin jahiliya alfakhru bil ansab da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa cikin aikin jahiliya haka inda wannan sigan ne ba wai magana ce ta wasa ba a'a magana ce ta gaske shi a gurinsa wannan kabilar kabila ce da suke ƙasa da su don haka ba zai yadda ya aure wani daga cikinsu ba su ma ba zai ba su aure ba babu shakka wanda ya saba musulunci musulunci ya zo don ya yaƙi wannan wa ya kawar da shi a cikin al'umma sai kuma wanda yake tambaya game da shin ya halatta a sanya suna a sanya mutum suna zulkarnai da cewa gashi an ce alkunya ya ce alkunya amma ba alkunya ba lakabi mu ce alkunya ba alkunya ita ce wacce ke fara da abu ta ce alkunya ko ummu abu fulan ko ummu fulan ita ce alkunya da larabci amma wannan sunan shi lakabi alqab ne waɗannan to galibi shi suna ba a masa talili yanzu kamar yadda ubangiji ta'ala anan ya ba mu labarin sace da su da wannan da wannan lakabin zulkarnain ba ga ya masa wani suna sai wannan ba in kaga abin da yayi ya baka sha'awa ya birge ka kware da gaske kai ma kana son ka haifi wani da da zai zo ya mallaki gabashin duniya da yammacin ta ko dai alal akalla ya mallaki Najeriya ko jihar sa ko local government din sa za ka yi adalci kuma idan ya samu mulki za ka kaga cewa bari ka sa masa zulkarnaini kana masa kyakkyawan fata ko bai zama babban zulkarnaini bai zama dan kwarye-kwarye zulkarnaini ba laifi kai ba kuma shi suna baya binnan wani lokaci za ka ga alkunya ce ko lakabi ne amma yana koma ya zama suna kamar yanzu abubakar abubakar ba ba sunansa kenan ba siga ce ta alkunya amma lakabi ne siga ce ta alkunya kowa ya san sunan sunan sayyidina abubakar ya sunansa eh sunan shi abdullah abdullah ibn usman wannan shine sunan sayyidina abubakar amma sunan ya bace abubakar din aka fi sani kuma da wannan ake ake ake sanya wa yara suna abubakar haka babu babu wani laifi ba za ce a to ai ba sunan shi kenan ba dan me zaka sa wa ɗanka suna abubakar bayan sunan shi abdullahi a ba wani abu don ta sa masa abubakar na abu abubakar din ne su ma suna ne haka idan mutum ya ga zai sa waɗansa suna zulkarnain shi ke ba wani abu sai dai ana masa fata kawai zama shi ma kamar zulkarnain din ne wajen adalci da gaskiya sai wanda yake tambaya game da idan ya ji wata magana daga ya ji maganar wani malami ko darasi ko karatun wani malami daga kaset zai iya cewa na ji malam wani ya ce kaza na'am zai iya faɗa amma ya yi ƙaidi ya sa ƙaidi ya sa da bebe a maganar ya ce na ji malam wani a kaset ko a cd ko a memory na ji a wani karatu da na natsa a cikin facebook ko wani abu ya dai faɗi a yadda ya ji shi in kawai yana cewa ai ai malam wane ya karantar da mu ya ce kaza ya ce kaza ta yadda mutane za su zaci cewa gabansa ya je ya ji karatun tare da cewa watakila ma ba su taba haɗa fuska ba bai taba ganinsa ba watakila ma bai taba taka garin da yake ba da haka shi kuma nan yana rudar da mutane cewa ai sun zauna gaban sun yi karatu a yadda maganarsa take nuna to wanda shi ne malamai suke kira tadlis suna kiran tadlisu shuyukh mutum ka rika nuna malaminka ne alhalin kai ba ba malaminka bane kawai ka yi amfani da wata siga da za ta nuna malaminka ne to idan ka ce na ji shi a kasir ko na ji shi a cd babu wani abu a ciki ba karya kai ba mutum ne ya rasa sallar isha'i sai ya zo ya samu liman yana tarawihi to liman da yake tarawihi ya bi shi to ashe shi hudu-hudu yake yi ba ba bi yake ya zauna ba shi hudu yake yi gaba ɗaya sanda ya sallama ma'ana sallama ɗaya yake to a irin wannan ya zai ya ce ya riga ya shiga shi kenan sai ya sallama da shi ya ta zama nafila sai tashi ya sallar isha'insa ba zai yanke ta ba don ya ga ya dago daga ta uku shi kenan ya ci gaba da haka fa inna halahu nafila insha Allah in ya tashi sai ya sake dauko sallar isha'i din min jadid wani yana tambaya game da sanya hoton malamai a jikin abinan kasar na cd ko wani abu ko ko ko a sa a jikin screen haka na waya mai hukuncinsa a inda aka hana amfani da hotuna lokacin da za a sa su a cikin yanayin da zai iya bayuwa zuwa ga ƙudurce wata aƙida mummuna dangane da haka kamar mutum ya ya yi babban hoto ya liƙa a cikin motarsa ko ya sa a cikin shagonsa ko ya aji a falansa wanda wannan za ta iya sawa wato a rika tsammanin ko dai yana ganin cewa akwai wani falala ko wata kariya da zai samu ta hanyar wannan hoton kamar yadda wasu suke yi wasu suna sanya hotannin malamansu ko shehunansu a cikin abin hawansu da zimmar cewa za su ba su kariya daga haɗarurruka ko ya saka a cikin shagonsa da zummar cewa zai yi ciniki kuma wannan hoton zai tsare masa dukiyarsa barayi ba za su taɓa ba wanda ya sa a shagonsa da haka duk sake-saken da ake yi ba a taɓa shagonsa ba ya saka babban shehi a ciki haka abin nan babban hoto na shehi saboda in aka zo aka yi ɗan sace-sace a ariyar shi abin baya shafar shagonsa shi ne yake faɗa bore ce to kaga kaga falalar shehi saboda haka kaga duk abin da ake yi shehi ya tsaya mun ya tsare mun dukiyata ba wanda isa ya zo ya taɓa dukiyar ana nan ana nan sai aka zo a kwashe duk dukiyar da take cikin shagon a shegari ya fito yi tagumi ce to sai a gaya masa cewa ya tuhumi shehi tunda shehin nan shi yake tsaron dukiyar kuma ga shi an kwashe kaga shi ya kwashe ko aka hada baki da shi aka kwashe saboda ka sai ya tuhume shi daga ranar su bata ya gada cewa ke da mace amana ne tunda dai shi yake gadinta kuma kaga zo ka samu an sace kuma yana gurin ko dai da shi aka hada baki ko ko shine ma barawa to gudun irin wannan shi ke hana a yi abin nan amma a yanayin da ba zai yiwu a ce a ce an kudirce irin wannan don kawai ka sai cd da hoton malaminka a jiki shi gera sai ka je ka dauka kana ganin wani abu a jiki wannan ba ba komai a ciki ba ya zama laifi sai tambaya ta ƙarshe a wani ne wanda matansa suke haifar 'ya'ya mata sai ke fushi da su yake jin haushinsu sanda mace ta haifi ya mace sai rika jin haushinta in ta haifi ɗa namiji ta jin daɗi to mai tambayar tana cewa ma har yanzu tana da ciki ta kusa haihuwa yana ta mata barazana ce in ta kuskura ta haifan masa ya mace to zai sake ta to ni da farko ina karanta tambayar ne kamar tsokana ce ko tsokanarsu yake amma ba haka ba mutum musulmi mai kyakkyawar aƙida mai hankali ai ba zai wannan ba ba rawaccan adam mun yi karatu dogo akan a cikin suratul nahli wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab sa'a ma yahkumun anan muka yi dogon tafsiri game da wannan ayar da irin wayagun aƙidu na jahiliya kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke fifita a haifan musu ɗa namiji akan a haifi mace har Allah ta'ala yake gaya mana yanayin su yake kasancewa yayin da aka yi waɗayan su albushir an haifan masa mace zalla wajhuhu muswaddan fuska sa ta yi baƙiƙirin ka ganshi amurtike na jin haushin kowa wa huwa kadhib har baya san ma a gamu da shi dan kada a ji labarin an masa haihuwa ya mace ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bih yana tunanin haka zai ci gaba da rike ƴaƴan nan mata ko kawai ya je binne Allah ce sa'a ma yahkumun wannan hukunci da suke yayi muni to ashe kaga aiki ne na jahiliya da tuni Allah ta'ala ya Allah wadare da shi a da ya mace da ɗa namiji duk kyauta ne daga Allah ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima haka Allah ta'ala ya ce ya habu menene ma'anar ya habu yana kyauta yana kyautar ‘ya'ya mata ga wanda ya so Allah ya fara ma'ambata su da a fahimci cewa su ma kyauta ce daga Allah yaya za a yi ubangiji ta Allah ya maka kyauta kuma ka rika jin haushi kana fushi wa kake wa fushin kenan matarka ko wanda ya maka kyautar ita ba ita take halittar dan nan ba ba ita take halittar dan nan ba Allah ta'ala shi yake halittar sa yadda ya ga dama ya ga dama ya halicce shi namiji ya ga dama ya halicce shi mace wani ma ya hana shi namijin ko macen ya sanya shi ba karara ne baya haihuwa kuma daga lokacin ya ta bige-bige yana neman yadda zai samu haihuwa to kaga kai ubangiji ta'ala ya azurta ka da haihuwa kuma ka rika yin irin wannan abu shakka akwai rashin fahimtar wato akwai rashin kyakkyawar fahimta ta addini kuma sannan mace ba ita ce take samaro da abin da ke cikinta ba ɗa ana haihuwarsa ne daga namiji da mace ya kuruju min bayin sulbi wata ra'ib banda annabi adam alaihissalam da hawa da annabi isa alaihissalam babu wanda ba ta wannan hanyar aka samar da shi ba ka ɗauki waɗannan guda uku duk wani ɗan adam to ta hanyar mace ne da namiji ake samar da shi haka ita kaɗai ba ita take sai sai ta wannan dan ba ta fito da shi namiji ko ta fito da shi mace za ka harka rika harka rika jin haushinta kai haka to babu shakka kamar kai abin da ka ka ka mai da kanka wani wawa mara tunani saboda inda tunani kai ka bata namijin mana kaga ba namijin za ta kawo maka ba ita abin da ka bata shi za ta baka akwai wani ana kiransa Abu Hamzatu Dabbi abu hamzatu dabbi matarsa sai ta haifi ya mace tana da ciki sai ta haifi ya mace kawai sai daina kwana a gidanta sai koma can gidan makota yake kwana haka har yarinya ta yi wayo tana cikin tantinta baya shiga inda take sai wata rana ya zo wucewa sai ya ji ta tana masa tana yi wa yarinya tawayi hatta girma ta yi wayo tana mata tawayi tana mata rawa tana in rena wasu baitocin waka irin nasu na larabawa tana cewa mali abi hamzata la yatina yadhallu fil baiti alladhi yalina ghadbana alla nalid al banina tallahi ma dhalika fi aydina wa inma na'khudhu ma u'tina وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعينا abinda take fada a abinda la yatina me ya samu abu hamza yanzu baya zuwa inda muke ya zallu fil baitin lazi yalina ya koma ya tare a gidan makotanmu غضبان ألا نلد البنين ينا فشي ويبا ما هي في آية مذابا تالله ما ذلك في أيدينا شو والله أبن بأهنم يكيبا بأهنم يكيبا وإنما نأخذ ما ما أعطينا منا باير أبننا كربر أبن أكبابني ونحن كالأرض لزارعينا ننبت ما قد زرعوه فينا ce mu kamar ƙasa ce da ma mai shuka zai zo manomi ya zo ya shuka abinda ya shuka shi zai girba aka ya shuka gero kuma ya ce na sai ga shinkafa eh aka sai ya haƙura da abin da ya ba mu mu ba shi kayansa aka bi za a tuna ne ruddat ilaina da aka kaga daga lokacin ya ji ta tana faɗar waɗannan ya dawo ya ba ta haƙuri ya ce wa rabbil ka'aba qad zalamtuku ba ce na rantsi da Allah na zalunce ku ya sumbanci kanta ya sumbanci yar tashi saboda haka wannan ba daidai ba ne haka ci gaba da faruwa a cikin musulmi sai mu ci gaba da karatunmu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا na'am a gabanin mu mu shiga mu fassara ayar a, daga cikin abin da zamu amfana da shi daga kissar zulqarnaini da Allah ta'ala ya bamu labari a, ga wasu fawaid guda guda goma zan ambata wasu sun sun zo lokacin da muke karatu amma a dunkule zan faɗe su a, na ɗaya har zuwa gud- har zuwa na goma na farko a cikin kissar zulqarnaini zamu fahimci yadda Allah ta'ala yake ɗaukaka mutane kowa ya bashi irin abin da Allah ta'ala ya so ya bashi wani ya bashi arziki wani ya hana shi wani ya bashi dukiya mai yawa wani ya bashi kaɗan wani ya bashi mulki wani ya bashi wa- wa- wani wani kuma ba zai bashi mulki ba saboda haka duk wannan ubangiji ta'ala haka yi wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'dhin darajat to haka shi ma zulqarnaini ubangiji ta'ala ya zaba cikin mutane ya bashi wannan mulki domin abin da yake nufi da shi sannan abu na biyu a cikin kissar muna fahimtar cewa a, ka tashi sai Allah ta'ala ya taimake ka wato kai riko da asbab kada kada ka ce kawai zaka zauna haka nan kawai kaga taimakon Allah yana ta zuwa shi yasa zamu ga zulkarnaini Allah ta'ala yana ta gaya mana fa atba'a sababa fa atba'a sababa ba wai zama yayi ba haka kawai shikenan kuma ya rika samun mulkin ba tare da ya tashi yayin kuri ba duk inda aka shiga aka kutsa aka danna duk faɗi tashi da aka yi da shi aka yi don haka babu yadda za a yi nasara ta samu ba tare da an tashi an yi wani fafutuka ba za ka in kana so ka tashi ka yi fafutuka ubangiji ta'ala ya alkawari waɗanda duk suka yi gwagwarmaya suka yi suka yi faɗi tashi to ubangiji ta'ala zai nuna musu hanyar da ta dace abu na uku a cikin kisar za mu fahimci cewa yana daga cikin abin da ya- ya ya zama a- ya dace ga wanda Allah ta'ala ya bashi iko ya fi ƙarfin abokan fa- gabarsa ya ci nasara a kan abokan gabarsa to ya kamata kada ya ce zai hushe haushi ya ce zai huce haushi ya- ya ya ci zarafi ya bai da su kamar bayansa ya yi ta musu wulaƙanci yana cin mutuncinsu Allah ta'ala ya sa ya ɗora ka akan abokan gaban ka kai nasara to a lokacin ka yi ƙoƙarin kyautata ma duk wanda k- cewa ya cancanci kyautatawa wanda kuma yake da isa'a to a yi masa mu'amala gwargwadon isa'arsa idan aka yafe masa ma to wannan shi ya fi za mu ga zulkarnaini yadda ya nuna tsarin tafiyar da mulkinsa shi ne wanda ya zama bijirarre ya nuna ba zai yi biyayya ba to shi ne zai masa ukuba amma duk wanda ya zama mai biyayya to shi wannan zai sakanka masa akan biyayyarsa to haka ya kamata duk sanda kai samu iko akan waɗanda suke magamtanka to kada ka ce za ka huce haushi mun sha faɗa ƙisar wato labarin shekul islam ibn taimiyya da irin yadda ya sha wahala a rayuwarsa sai da ya yi zaman zaman kurkuku har sau sau bakwai ya shiga ya fita a shiga a fidda shi a shiga a fidda shi wanda ƙarshe ma rayuwarsa a kurkuku ya gama ta to akwai sanda ma- malaman da suke ta masa sharri suke ta masa kulle-kulle da makirci da suke ta kokarin hada shi da shugabanni masu hukunci suke ta kokarin yadda za su yi sa'ayi su ga cewa ma sun an, an kashe shi sun raba shi da ransa akwai lokacin da waɗannan malamai suka hada kai da wani kwamandan yaƙi ne kwamanda ne na mayaka a lokacin kamar kwamanda ne sojoji suka hada kai da shi akan ayi juyin mulki kuma sai juyin mulki bai nasara ba sauraka aka kamo shi aka- aka kamo su to shi ne wannan shugaban lokacin da aka yi wa yunkurin juyin mulki ya kira ibn taimiyya ya san abokan faɗansu ne don su suke kashi ƙara fada ya ce to kaga mutanen nan na gane ba na arziki ba ne gashi gashi gashi gashi abinda a, s- s- suka yi saboda haka yanzu suna hannu kuma na danka su a hannunka abinda ka ce a kansu kawai shi zan yi musu a lokacin ibn taimiyya cewa yadda a kashe su zai kashe su ya ce duk aji a ɗaure su zai ɗaure su da ya kira ibn taimiyya ya gaya masa wanda ibn taimiyya ran sai ya ɓaci ya ce waɗannan fa su ne malamai a gari to in ka kama waɗannan ka rufe ko ka kashe su waye zai karantar da mutane abokan faɗansa ne fa waɗanda sun sha ba da fatawar a zubar da jininsa gashi yanzu gasu a hannunsa to shi ne dalilin da ya sa ibn makhluf yake cewa kai al'amari ibn taimiyya yana da girma ba yadda ba mu yi sa'ayi mu ga cewa an kashe shi ba ba mu yi nasara ba shi yanzu ya samu iko a kanmu amma ya mana afuwa to haka ake so ka kasance ka zama mai afuwa lokacin da kake da ikon ka yi wani abu sannan abu na hudu wajibi ne ga wanda allah ta'ala ya ba wa shugabanci da tsaya ya ga cewa ya kare al'ummar da ciki ƙarƙashinsa da ƙasar da yake shugabanta daga dukkan wasu wasu al'amura da za su cutar da mutanen ƙasa dukkan wani abin da zai zama cutarwa ce ga mutanen ƙasarsa da zai zama cutarwa ce ga ƙasarsa ya ga cewa ya yi ƙoƙari ya kare ta yadda za a samu ci gaba a wannan ƙasar rayuwar mutane ta zama akwai walwala ba a bar wanda suke ta'addanci su ci gaba da ta'addanci ba ba a bar masu barna kashe al'umma su bata dukiya sun ci gaba da batawa ba wannan aiki ne na kan akan kowane shugaba kada ya ce zai zira ido shi tunda da yana samun tsaro to shi kenan a ci gaba da kashe talakawa ba abin da ya dame shi wannan ba sha'ani bane na shugaba adali shugaba adali kullun yana sa'ayi ya ga cewa yaya zai ba wa mutanensa kariya kuma ka duba kissar zulkarnain za mu ga yadda ya sanya ya juju wa maju sai da ya katanga tsakaninsa da mutanen nan don kansu su su zalunce su ko su ci gaba da abin da suke na ta'addanci sannan abu na biyar wajibi ne ga shugaba ya zama yana wato kame kansa daga cin dukiyar talakawansa kai rika yin abin da zai rika cin dukiyar talakawansa ko ya rika sawa suna tara wani haraji don ya handame akwai waɗanda Allah ta'ala ya ba su shugabanci za su rika karɓar haraji amma ko ba aiki za su yi mutane ba sai su handame in yana da damar da zai yi aiki ma bai karɓi kuɗinsu ba to ya musu aiki in har Allah ta'ala ya wadatar da shi da abin da zai musu aiki ba tare da ya karɓi nasu kuɗin ba to haka ya kamata ya yi kamar yadda zulkarnaini lokacin da suka ce fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khair yace ku rike kuɗinku ba na bukatar kudinku ina da abin da zan yi muku aiki kawai dai a samu ma'aikata a kawo kayan aiki a ta yi amma maganar in karɓi kudinku bai taso ba to haka ya kamata shugaba ya yi sai yana daga cikin abu na shida yana daga cikin abin da za mu karanta shi ne a tahaddasu bi ni'matillah idan ta zalama kamu zalika yayin duk da aka ga aka samu wata dama to ka faɗi ni'imar da Allah ya maka ka faɗi ni'imar da Allah ta'ala ya maka saboda haka lokacin da zulkarnaini ya ga ya samu iko ya gina wannan saddi wannan ganuwa wacce ta zama kariya tsakanin waɗannan mutane da ya juju wa ma'juj sai ya ce ƙala haza rahmatun min rabbi ce ta wannan rahama ce daga ubangiji na ya gaya musu wannan ta haddusan bi ni'matillah ya nuna musu ni'imar Allah da ya masa sannan abu na bakwai shugaba dole ne ya kasance idan zai yi wani aiki ya tsaya ya ga cewa ya yi aikin ya yi nagarta aiki mai nagarta aiki mai kyau wanda za a daɗe ana morasa ba aikin da kwana ɗaya biyu shi kenan sai a zo a samu ya lalace ba wadda ba sifa ce ta shugaba adali ba shugaban da Allah ta'ala ya danka wa mulkin al'umma ya danka masa kula da dukiyarsu to ya tashi musu aiki ya musu aiki mai kyau aiki mai nagarta aikin da za su more shi ‘ya'yansu su mora jikokinsu su mora a daɗe ana mora bai lalace ba wannan shine alama ta adalci ka duba yadda zulkarnin da ya tashi yin wannan aikin a yadda ya yi shi akwai maganar abin nan fa mastawu an yazharu wa mastata'u lahu nakba ba za su iya haurowa ba ba za su iya huda shi ba saboda mi saboda nagartarsa saboda karfinsa to haka ya kamata shugaba ya kasance cikin ayyukan da zai yi ya tabbata cewa an yi aiki mai kyau in kwangila zai bayar tabbata cewa an ba da kwangila an yi mai kyau in ya ba da kwangila kada ya ce sai ya karɓi fasantashi sana abu na takwas shugaba yana da kyau ya rika kasancewa tare da ma'aikatansa a yayin da suke aiki wani lokaci ma a rika yi tare da shi domin wannan zai ƙara musu himma da karsashi zai ƙara musu ƙarfin gwiwa za su ƙara fahimtar muhimmancin aikin da suke da zamana da shi ake yi ma in ta kama kada ya rika zama kawai sai dai ya rika aikawa dan aike yana zuwa yana gaya masa eh yanzu ginin ya dan dan dan dora course eh yanzu shi dai kawai sai da a rika ba shi labari ko sai an gama sannan a kai shi a nuna masa a'a ya rika kai la gurin ya zika zama a gurin ya rika ma sa hannu wani lokaci ana yi da shi ba kawai a ɗora tubalin farko ba shikenan ba za a ƙara ganin shi ba in muka kula zulkarnain duk da wannan girman mulki da Allah ta'ala ya bashi da shi ake aiki hatta idza sawa baina sadafain qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alayhi qitra ku kawo ku kawo zan kaga a cikin sigar ayoyin suna nuna mana da shi ake aikin ba a gida yake ba yana yana bada umarni to ku yi kaza ku yi kaza shi ma ya ce ku kawo ku kawo atuni ufriq alayhi qitra ku kawo min ku kawo min in zuba masa darkakkiyar dalma in ka karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam za ga duk da shi ake aiki za a gina masallacin sa da aka yi hijira da shi aka a shi ake daukan ake daukan kasa ake daukan tubali da shi aka yi tai har aka gama gina masallacin sa sallallahu alaihi wasallam da aka je da za a yi da za a zo a yi fadan gwalalo yakin ahzab ana wannan ramin da shi aka rika rami shi ake yi har ma wasu sahabbai suka samu wani katon dutse ya kifa suwa suka yi suka yi suka yi ya kifa suwa suka je suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ɗaya masa ya fashi to ana ya kamata shugaba ya nuna karfin sa sana abu na tara idan aka yi wani aiki yayi kyau to ayi wa mutane bayanin muhimmancin aiki ayi masu dan su san girman aikin da aka yi musu su kuma san ni'imar ubangiji a cikin wannan aiki don su kula da ita su ma kaga da ya gama wannan abin din sai yake gaya musu haza rahmatun min rabbi kunga wannan rahama ce daga Allah ma'ana ya nuna musu darajar wannan aiki da ya musu saboda su kula da ita su darajta ta abu na goma na ƙarshe dole ne kowane shugaba ya zama yana da haƙuri ya zama yana da himma ya zama yana da jarunta ya zama kuma yana da yana da karam yana da karamci yana da kyauta ba ya kasance mai marwaci ba Allah ta'ala ya ci gaba da ce mana wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd muka bar sashin su a wannan yini yana turmutsitsi a cikin sashi wa nufikha fi suri kuma aka yi busa a cikin kaho fajama'nahum fajama'nahum jam'a don haka muka tara su tarawa wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirin arda sannan muka bijiro da jahannama a wannan ranar ga kafirai bijirowa ta zahiri Allah ta'ala ya ci gaba da bamu labari ce wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd wannan maganar a zahiri wasu malamai sun ce ci gaba ne da maganar ci gaban maganar zulkarnaini ne yace هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا شيء قبل شاء وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ترانا da ubangiji ta'ala idan alkawarin sa yazo wannan ginin da kuka gani da kankaran nan da karfin sa duk da yake da shi zai zama ya rugurguje ya daidaita da ƙasa wato lokacin da alkiyama za ta tashi wa tarakna ba'dahum za mu bar sashin su wato sashin ya juju wa majuju ya muju fi ba'd yana turbutsuniya da sashi wasu sun ce wannan ci gaba ne da da maganar zulkarnain wasu malamai kuma suka ce a'a wannan ubangiji ta'ala ne ya ci gaba da bayani game da abin da ya gabata na kissar zulkarnaini da kuma wannan ganuwa da ya sanya shamaki da ya sanya tsakanin mutane da ya juju wa majuju cewa akwai lokacin da idan ta zo lokacin in ya zo za ta rushe za ta rushe za ta daidaita da ƙasa ya juju wa maju za su fito shi ne Allah ci gaba da ba mu labarin abin da zai biyo baya ce wata rakna ba a zahum yau mai izin ya muju fi ba kuma muka bar sashinsu a wannan rana to muka bar sashinsu a wannan rana ranar da shi wannan abin da ɗin zai rushe wannan ganuwa za ta rushe waɗannan kuma da suke bayansa bayan ganuwar su ne ya juju wa majuju su fito za su rika turmutsitsiniya da mutane za su shigo su yi barna ta dukiya su yi barna ta rayuka su lalata abubuwa hakanan malam suddi ke cewa za ka hina ya hurjuna alan nas sanda za su fito wa mutane a lokacin za su yi wannan barna cutudu wannan kuma zai kasance bayan bayyanar da jalle kafin tashin alkiyama kamar yadda muka yi bayani a jiya hakanan abdurrahman ibn zaid ibn aslam yake cewa wata rakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd yace hadha awwalul qiyamah wannan farko farkon to alkiyama tashin ta yazo a lokacin za a bude sai kuma su fito su yi ta cakuduwa suna ta gauraya da mutane har lokacin da Allah ta'ala zai cewa annabi isa alaihissalam ya kwashi jama'a su hau dutsen tsor domin su ɓoye yake cewa wani fi hafi suri ala asari zalika fa jama'anahum jama'a bayan wannan sai Allah ya busa a ƙaho sai kuma a tara kowa da kowa wasu suka ce ana nufin ranar alkiyama wa tarakna ba'dahum yawma idhin yabuju yawma idhin ay yawmal qiyama ranar alkiyama idan ta zo mutane da aljanu duk za a gauraya da mutum da aljan babu bambanci kowa da kowa duk za a gauraya guri guda saboda haka a yawma idhin wasu sun fassara ta da ranar rushewar wannan garu wasu kuma sun ce yawma idhin ana nufin ranar alkiyama bayan Allah ta'ala ya tashi alkiyama wasu suka ce wata rakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd ana nufin a ya juju wa majuju bayan da sun kasance suna shigowa cikin gari su yi taɓarna to yanzu an yi shamaki an yi katanga tsakaninsu da mutane da haka su can a tsibiransu zai za su yi ta turmutsitseniyarsu su yi ta baraga da su tuna ta harma gaga su a junansu amma ba za su iya shigowa cikin mutane ba kamar yadda aka sani zalibai idan ya kasance an toshe hanyar zalunci ba yadda za su fito su yi wa mutane cutar da mutane to ƙarshe kuma kansu suke koma su ta cutarwa kamar yadda mawaƙi ke ta annaru ta kulu nafsa illam tajid ma ta kulu wuta tana cin kanta in ta rasa mai za ta ci Allah ce wani fi hafi suri kuma muka yi busa a cikin ƙaho to an bar maganar zulƙarnaini da aikin da ya yi da ganuwar da ya yi tsakanin mutane da ya juju wa ma'ajuju Allah ta'ala sai ya adafin maganar wannan ganuwa da lokacin rushewata da lokacin tashin alkiyama sai kawai labari ya gangaro sai kawai muka jiga shi kamar alkiyama mata tashi sai ubangiji kuma ya ci gaba da magana alkiyama wannan salo ne na alkur'ani wanda cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai kaga ya taho da magana sai kaga ya haɗa farko da ƙarshe baka ankara ba yanzu ya haɗa farkon zamanin zulkarnaini da wannan katanga da ya yi ya haɗe ta kuma da ranar alkiyama a cikin salon da ba kai ba za ka ji shi'urin cewa an datse zance an shiga wani wanda ba shi ake ba inda kai kake tsara magana kana datse ta ka kama wata sai a ce ya kake ka ɗauko magana kuma ka shiga wata amma yanzu don kana karantawa ba za ka ji wani gab ba inda za ka ɗauko ayoyin sai ka ji cewa sun tafi tare kowace tana riƙe da 'yar uwarta babu wani gab da zaka ji a tsakaninsu ubangiji ta'ala yayi maganar zulqarnain ya gama katanga hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd wa nufikha fi as-suri kaga shike an fado cikin abin nan yawma idhin yamuju fi ba'd shike wa nufikha fi as-suri fa jama'nahum jama'a daga nan kawai yanzu mun an fado da mu cikin mashhad wani faifai ne na ranar alkiyama kuma wani fika fi suri a nan ubangiji ta'ala ya ɗauko kamar an ɗauko hoton wancan na ya juju wa majuju da irin hargitsinsu da yadda suke yawansu da turmutsutsunsu da waye da waye an da turmutsutsun ranar gobe kiyama ce fa jama'anahum jama'a duk gaba ɗaya muka tara su muka tara su guri guda kamar yadda Allah ta'ala ya ce maka yadda muka iya tara ya jujo ma juju duk ƙarfinsu duk haɗarinsu muka tattara su guri guda da ikonmu to haka nan duk mutane da aljan za mu tattara su guri guda da ikonmu wani fiƙa fisturi kuma an yi busa a ƙaho kaga sai a kawo shi da sigar mazi sigar da ta wuce an yi busa a ƙaho kamar ma abin ya riga ya faru domin tabbacin faruwarsa ubangiji ta'ala ya kashi da sigar kamar ma ya riga ya faru muka yi busa a ƙaho asur shi ne ƙaho ƙahon da za a yi busa a cikinsa wanda mala'ika israfi alaihissalam yake rike da shi wanda shi yake busawa imamu ahmad da tirmidhi sun fitar da hadisi tirmidhi ya hassana shi alhakim ya sahaha shi hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu da kuma ruwayar ahmad da hakim daga abdullahi dan abbas duka hadisan biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarn wa hana jabhatahu wastama'a mata yu'mar annabi ya ce ya zan ji wani daɗi ya zan saki jiki in more rayuwa alhalin ma'abocin ƙaho shi ne israfi ya riƙe ƙahon ya sa shi a bakinsa ya sun kuyar da kansa yana jiran a ba shi umarni wani hutu kake da shi kuma sai ka yi ta ƙoƙarin ka tattara guzuri lokaci ya matso iqtarabati sa'a ata amrullah yace wani irin sakin jiki zan yi in ji in more alhalin wanda yake busa ya cafki kahonsa ya sa shi a bakinsa ya sunkuyar da kansa jira kawai yake a bashi umarni ya busa sahabbai suka ce kaifa na kone to ya rasulullahi me za mu faɗa irin wannan yanayi manzo Allah ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna ce Allah ya isan mana kuma shine abin dogaro kuma gare shi kadai muka dogara Israfil mala'ika Israfil zai yi busa uku game da wasu malamai suka fada akwai nafhatul faza'i akwai busar da zai yi kowa sai ya razana ya firgita ya dimauce akwai busar da zai yi kowa sai ya fadi ya suma sannan da busar da zai kuma duk wanda suke matattu su tashi Allah ta'ala ce wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fi samawati man fil ardi illa ma sha Allah wa kullun atahu dakhiri ranar da aka yi ranar da za a yi busa a cikin kaho fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi wadanda suke sama da wadanda suke kasa duk sai sun firgita sun razana illa man sha Allah sai wanda Allah ya so shine kawai ba zai shiga cikin wannan razana ba Allah ce wa kullun atahu dakhiri dukkan su za su zo suna masu kaskantar da kansu gaban Allah sannan busa biyu kuma ita ce wacce Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul zumar wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun aka yi busa a cikin qahu fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi wanda suke sama da wanda suke kasa duka suka suma illa ma sha Allah illa man sha Allah sai wanda Allah ta'ala ya so yake ya ainihin cire shi daga cikin wannan suma ثم نفخ فيه أخرى سنة أكساكي ينبوسات تقبة فإذا هم قيام ينظرون سيقى متانيس إيه تركو تركو قوة ينا كاللكالي ينا تناني إنا زي تقاقى أنا أنفد نفخة بيو أوتشان آية تتكين سورة النمل أنفد نفخة قدا بوسات لا إتتي نفخة الفزع, نفخة الفزع تفرقتا سنة أولنا آية كما أكفد نفخة السعق سنة كما نفخة البعث aka ce idan aka sake ta biyu kuma a suma ta uku kuma a tashi wasu daga cikin malamai sun ce busa biyu ce akwai ta farko ita ce nafhatul faza wal sa'q da faza da sa'q din duk lokaci ɗaya za a yi shi in an firgita kuma duk a fada a suma sannan busa ta biyu ita kuma ita ce busar da za a tashi da rai duk wani matacce zai tashi daga cikin kabarinsa wannan hadisin Imam al-Bukhari zai tabbatar da haka wanda ya ruwaito shi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace bainan nafqatayn 40 annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin busa biyu akwai 40 qalu ya Abu Hurairah 40 yawman sabai suka ce yana nufin kwanaki 40 qala abaitu yace naqi qalu 40 sana yana nufin kwanaki a shekaru 40 abu huraira ce a baitu naki halu arba'una shahara ne nufin watanni arba'in abu huraira ce a baitu naki wa yabla kullu shay'in min al-insan illa ajaba ajaba dhanabihi fihi yurakkabu al-khalq dan adam zai dagargaje ya rube a cikin ƙasa sai ajabu zanab shine wani wata jijiya ko wani kashi da yake jikinsa shi kadai zai yi saura wanda shine za a sake za a sake za a sake halittarsa a kansa abinda yake nufi da abaitu abaitu wato shi bai ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kwanaki ake nufi shekaru ake nufi watanni ake nufi bai ji shi dai annabi ya ce 40 to su kuma suna so sai ya gaya musu kwana 40 wata 40 shekara 40 shi kuma ya ce a a naki ba zai ƙara akan yadda ya ji ba an ce akwai tazara ta 40 tsakanin busa ta farko da busa ta biyu daga nan kuma Allah ta'ala ya tashi ya tashi kowane kowane mahaluki mun yi imani da abin da ya zo na busa cewa za a yi busa duk da ba san hakikanin yadda za a yi busan nan ba yaya take yaya take wannan Allah ta'ala shi ya barwa kansa sani wanda yana daga cikin abubuwa na gaibi wanda ba za mu iya kutsa kanmu mu ce sai mun binciko mun sani ba inda akwai wani abu mai amfani cikin sanin hakan da Allah ta'ala ya sanar da mu lokaci yayi abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh